وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يومنا يمتشن أشيرين وطن رمضان هجرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1439 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri da yake gudana gabanin haka mun samu tambayoyi za mu amsa abin da ya sauwaka assalamu alaikum wannan yana cewa malam mutum na iya ba 'yan uwansa zaka wa ko kane idan suna cikin mabukata a mutukar sun zanto ba shi yake ɗaukan ɗawainiyarsu ba kowannensu shi yake kula da ɗawainiyar kansa abu na farko kenan abu na biyu kuma suna daga cikin waɗanda Allah ya lissafa mutum takwas cikin eh, suratul tauba إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم duk yake ya ce mabukata ne to a wannan lokaci zai ba su zakka a wannan lokaci zai ba su zakka zai ba su zakka a wannan lokacin wallahu muwaffiq a sai wannan yana cewa malam mutum ne ya samu kansa a cikin gosulo haka yasa har ya rasa sallar magariba da isha'i sai ya je ya sami liman yana sallar asham yaya zai yi abin da zai yi shi ne sai ya sallaci magariba ya gabatar da salatul maghrib eh, idan ya gabatar da salatul maghrib sai kuma ya biyo bayanta da salatul isha to a lokacin idan ba a gama salatul tarawih ba babu laifi zai iya jonawa ya bi su a wannan lokaci shi yana mai niyyar salatul isha su kuma suna masu niyyar salatul tarawih idan aka yi rako'i biyu aka sallame to shi kuma sai ya tashi ya ci kurkuɗi guda biyu tare da ɓoye karatun fatiha da zai karanta sai ya zauna ya yi attashahud sai ya yi sallama ah, wannan shine abin da zai yi domin ah, mai lafila ah, babu laifi mai farilla ya iya binsa kamar yadda hadisin jabir bin abdullal ansari ya nuna wanda yake cikin al bukhari da sahihi muslim game da mu'az bin jabal yakan yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fil madina sannan kuma ya koma can eh, ƙauyen banu salima wanda kuma shine limami a can sai kuma ya jagorance su salatul isha din bacin yayi tare da annabi ita salatul isha din sai ya ƙara maimaitawa to ka kuma hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud manzo Allah ce la tusallu salatan fi yawmin marratayn ba a sallatar farilla sau biyu kuma a matsayin kowace farilla ce abin nufi salatu zuhur ka yi ta sau biyu kuma a matsayin kowace farilla wannan baya halatta da haka mu'az bin jabal wadda yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin mai farillarsa wadda kuma yayi tare da mutanansa matsayin nafila yake yi su kuma suna farilla amma suka bi shi ko manzo Allah ya sani da yana cewa hakan ba daidai bane kamar yadda ya cikin sunan ad-darqutni da sunan kabir lil imam al-bayhaqi cewa fahiya lahu nafila wa lahum farida shi a matsayin nafila gare shi su kuma a matsayin farilla ya yake yake yi wannan kenan an samu ya gudana ko manzo Allah ya tabbatar kuma an samu a aiki shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kamar yadda yake cikin sahih muslim hadisin Jabir eh, bin Abdullah al-Ansari game da ɗaya daga cikin sifofi na salatul khawf sallar tsoro yayin da manzo Allah ya ja gaba ya ya jagoranci wasu mutane wannan sallar ya gama sallar sallarsa tare da su sai kuma ya tashi ya miƙe wasu kuma suka zo su ba su yi ba su kaga a matsayin Allah suke shi kuma yana matsayin mai nafila wannan ya tabbata cikin sahih muslim ta hanyar hadisin jabir ah, bin abdullahi al-ansari kuma wannan shine mazhabul imam shafi'i rahimahullah kuma shine mazhabul imam ahmad bin hanbal sabanin mazhabul imam abu hanifa da mazhabul imam malik bin Aras wanda wannan kuma shine daidai wallahu a'lam wannan tambaya ta dan su kama da wadda aka amsa sai ce malam mutum ne ya samu kansa garin da suke yin sallar isha'i lokacinta bai yi ba amma kafin su ƙare sallar tarawihi lokacin isha'i yayi mutum zai iya bin liman ga raka'a biyu na ƙarshen tarawih da niyyar sallar isha'i a wannan ba daidai ba ne eh, dukkan sallar da aka yi ta kafin lokacin ta bata yi ba kowace sallah Allah ya sanya mata lokaci an gane da kyau fa fa ga bai tun salata fa zakuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza tamarantum fa aqimus salah inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta wa aqimus salata tarfa in nahari wa zulafa min al layl innal hasanati yudhibu as sayiat dhalika dhikra lil dhakirin أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا da aka kowace sallah akwai lokacin da aka sanya mata ko manzo Allah ya yi bayani game da lokutan kowace sallah yadda yake shiga wanda wannan ya tabbata cikin sahih bukhari sahih muslim hadisin abi mas'ud al-badri ga irin su hadisin abdullahi bin amr bin al-as cikin sahih muslim da hadisin jama'a min as-sahaba manzo Allah ya yi bayanin lokutan sallah a aikace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma a magance da haka wannan sallah ba ta yi ba wannan sallah ba ta yi ba wallahu muwaffiq a sai wannan yana cewa malam menene matsayin kashin kaji da ake kiwo a gidan gona shin ko najasa ne na kaji mutukar ba ya tabbata suna cin wani abin da yake jisa ba kamar mushe da sauran ababe masu kama da wannan to wannan babu komi a kai don ya taba jikinka sai dai ka wanke a babi na tsabta ba wai a babi na zantowar wannan kashin najasa ne ba amma idan suna cin abin da yake najasa kamar mushe da sauransu to wannan kashin su najasa ne dole kuma a ainihin wanke والله الموفق a sai wannan yana cewa malam ko gaskiya ne salati ya fi karanta alkur'ani lada domin na ji wani malami na kare salatul fati da wani hadisi da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce allah ya ce wanda ya yi min salati ɗaya zai yi masa salati goma to aya nan cewa manzo Allah ya ce Allah ya ce wanda ya min salati daya zan masa goma to shi manzo Allah ce salati ya fa alqur'ani ai bayani yayi akan mai sakamakon da mai yin salati yake samu wanda hadisi ne ya tabbata cikin sahihi muslim cewa duk wanda ya min salati daya in ji Allah ga manzan Allah sallam to Allah zai masa goma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam wannan bayani ne game da falala da daraja da kima ta salatin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam shi yasa Allah da kansa ma yake masa salatin kuma mala'iku suke masa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala ya ku wanda suka yi imani ku yi salati gare shi zaka sai ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ce duk wanda ya min salati ɗaya to Allah zai yi masa goma a sakamako riko da yi da umarnin Allah na yi min salati kuma yayi to zai samu wannan lada wanda yake ainihin guda goma to shi kuwa qur'ani shi ma matsayinsa yana nan na batun dukkan wanda ya karanta harafi ɗaya to yana da nawa goma kamar yadda yake hadisin abdullahi bin mas'ud cikin a ah, jami'u tirmizi manzo Allah yake cewa bana nufin ah, alif lam mim harf a ina nufin alif harf lamun harf mimun harf an gane to kaga wannan eh, falala ce da daraja game da nuni game da karanta alkur'ani abinda ake nema ga bawa shine kowanne yayi kowanne yayi daga ciki kuma in ka duba za ga dukkanin malamai sun haɗu gaba ɗaya akan cewa tilas ne dole ne ga kowane musulmi yana karanta qur'ani amma kuma sun saba game da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yanda wasu ma suna ganin in kai sau daya isar maka a rayuwa saboda ka yi riko da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala a gane wasu suna gan cewa a dole ne wasu kuma suna gan cewa ba dole bane amma game da karatun Qur'ani babu wannan tattaunawa babu wannan tattaunawar gashi ko manzo Allah ya ce hadisi cikin sahih Muslim iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah shafi'an li ashabihi ku yi ta karanta Qur'ani domin zai zo ranar alkiyama yana mai yin ceto ga ainihin masu karanta shi da haka wannan mas'alar ba za ma ka same ta wajen magabata cikin sahabbai ko at ko atiba'u tabi'in wajen batun cewa wai salati ya fi karanta alkur'ani ko karanta alkur'ani ya fi salati ba za ma ka samu suna tattauna wannan mas'alar ba saboda abu ne wanda yake a fili karara matsayin qur'ani matsayi ne mai girma ko matsayin sa daban haka matsayin salati ga annabi ai qur'anin ne yazo da shi da bayanin to wannan shine wallahu a'lam insha Allah a'udhu billahi minash الشيطان rajim qul ayyu shay'in akbaru shahada qul الله shahid وبينكم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ Allah subhanahu wata'ala yana bayyana cewa wanda yake shaidarsa take mafi girma mafi ɗaukakuwa ne Allah subhanahu wa to ya shaida cewa lalle kai manzon sani shi ne ya turo ka da wannan sako zuwa gare su wasu. da kokontansu da kafircewarsu da musa cewa kai manzon Allah ne wannan ba zai cutar da kai da komi ba a sakamakon Allah ya tabbatar da cewa kai manzon sa ne wanda shaidar Allah kuwa ita ce shaida wannan na yadda martani game da masu musa manzanci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sai Allah ya bayyana manufar turo wannan saƙon game da shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shine manufar domin a gargaɗi mutane a gargaɗi mutanen da suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam gargaɗi ta fuskar bayyana musu abinda Allah ya ce a yi da kuma bayyana musu abin da Allah ya ce a hana kar a yi ya hana da kuma gargaɗi wanda ya kunshi bayanin ukuba da ainihin ƙur'ani ya zo kan dukkan wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bayanin sakamako ga dukkan wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ga wanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma dukkan wanda Alƙur'ani ya isa zuwa gare shi saƙon alqur'ani ya isa zuwa wato ainihin gare shi to shi ma hujja ta riga ta riga ta hujja ta riga ta daman manufa ta turo manzanni shine da mun tsayar da hujja ga bayi da yanke musu al'udur al'izar dan ya zanto hujja ta tsayi babatun cewa a'a saƙo bai zo mini ba saƙo bai zo mini ba shine Allah ce rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allah azizan hakima a wasu manzanni ne wanda Allah ya turo su suna masu bishara ga wanda suka yi imani da gidan aljanna kuma suna masu yin gargadi da wuta ga waɗanda suke ja in ja suka kafirce domin kada wata hujja ta zanto ga su mutane da za su tsayar ga Allah cewa ai 'yan saƙo bai zo mana ba ba a turo mana saƙonni ba don wannan hujja ta yanke ba a da rusul bayan turo su manzanni ya zanto su riga sun tsayarwa da mutane hujja a sakamakon bayyana musu isar musu da wannan saƙon da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya turo manzanni ɗin wato ainihin da shi an gane da kyau to wannan shi ne domin kassu kafa hanzari da cewa ai mu babu wani ɗan saƙo da ya zo mana babu wani mai gargaɗi da ya zo mana to Allah ya riga ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi domin yanke wannan hujja domin yanke wannan uzuri ya zanto al'amarin ya fito fili karara wato ainihin a bayyane ta yadda babu wani uzuri kan cewa ai saƙon bai zo ba a saƙo ya riga ya zo kuma ya riga ya ainihin bayyana karawa an gane da kyau to shi ne wa man balan. a innakum latashhaduna anna ma'a Allahi alihatan ukhra shin yanzu ku lalle kuna shaida cewa tare da Allah akwai wasu ababen bauta na daban bacin ga hujjoji sun riga sun bayyana ƙarara Allah ya saukar da dalilai filla-filla daki-daki mataki bisa mataki ta yadda babu wata ƙura babu wani abin da yake ɓoye komai ya riga ya bayyana amma tare da haka sun ci gaba da togewa kan sanya wa Allah abokin tarayya domin Allah ya bayyana cewa hakan yana faruwa ne gare su ba wai don rashin isar hujja ba ko rashin bayyana dalili a'a saboda tsabagen bijirewa gaskiya ne da kuma ainihin kan gare masa wanda wannan shi ya bayu Allah yake ta yin wannan bayani yake ta yin wannan bayanin filla filla daki daki domin a gane cewa waɗannan fa mabarnata ne ba wai gaskiya suke so ba a'a sun zaba wa tabbatuwa akan bata domin kuma waɗanda Allah ya so da shiriya su gane cewa shiriyar ga ta nan karara kuma su gane waɗancan batattun kawai sun zaɓa wa kansu bata ne shi yasa Allah yake ta bayani filla filla shine wa kadhalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin kamar haka muke fayyace ayoyi filla-filla daki-daki domin tafarkin maɓarnata ya zanto ya bayyana a wata ƙira'a waliyastabina sabilul mujrimin domin anishin tafarkin maɓarnata ya zanto ya bayyana ya fito fili ƙarara domin sabil yakan zanto muzakkar haka yakan zanto mu'annas an gane ba kuma a wata kira'a walitastabina sabilal mujrimin domin kai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ka bayyana tafarki hanyar wanda suke mabarnata masu laifuffuka waɗanda suka bijire wa Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah yake ta saukar maka da waɗannan ayoyi da waɗannan bayanai domin a gane cewa sun zaɓa kansu ƙata ba wai wani abu ne wanda ya boyi gare su ba yasa suka riki wasu ababen bauta tare da Allah subhanahu wataala a'a hujja ta tsayi kawai sun zaba kansu wato ainihin ne shine anna ma'allahi alihatan ukhra a nan zamu ga aliha wato ainihin jam'i ne amma sai zanto sifa din na aliha sai zanto wato ainihin mufarad kuma mu'annas ukhra ba ce ukhar ba kaga tunda aliha jam'i ne sa ce ne ukhar wannan nuni akan cewa jam'i wato ainihin akan iya kawo mufradi wanda yake mu'annas ya zanto a matsayin sifa gare shi kuma ya zanto ya isa kamar yadda Allah subhanahu wataala ce kala fa ma balul qurunil ula eh fir'auna ya ce to me halin karnoni na farko فما بال القرون الأولى كاجا الأولى مفرد مؤنث بيتي الأول با هو الأولين تند القرون جمع هكا التي ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون كاجا الأسماء جمعين أما الحسنى إن سيدنت مفرد ونديك مؤنث nuni akan cewa hakan wato ainihin daidai ne a bisa tsari na yaren larabci shine a innakum latashaduna anna ma'allahi alihatan ukhra kull ashhad ce da su lallai ni ba zan ba da shaida akan haka ba a'a ni ina mai shaidawa cewa babu wani abin bauta bisa da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم wato Allah ya shaida babu wani abin bauta bisa da cancanta sai shi kuma haka mala'iku ma sun shaida haka ma'abota ilimi su ma sun shaida halin zantowar Allah yana tsaye da adalci tsakanin halittunsa subhanahu wa ta'ala to jagoran wanda yake masu ilimi ko shine wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ah, qul inna ma huwa ilahu wahid kace da su lallai shi Allah shine abin bota wanda yake daya daya wa ni innani bari'un mimma tushrikun kuma lallai ni ina mai barranta daga dukkan abin da kuke tarin ya Allah da waninsa na ainihin cikin bota na na'am الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الله تي الذين آتيناهم الكتاب وعند مكباس للتافي يعرفونه suna sani shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cikakken sani kama ya'rifuna abna'ahu kamar yadda suke sanin ƴaƴayensu cewa wane ne gare ni to suna sanin manzo Allah cikakken sani cewa manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ne ya turo shi domin bayaninsa ya bayyana cikin littattafan da suke hannunsu cewa lalle manzon Allah ne sassuwa kamar yadda kowannensu yake sanin cewa wannan ɗana ne ni na haife shi allazina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asarar kawukansu duniya da lahira fahum la yu'minun to su ba sa yin imani da cewa manzon Allah manzon Allah ne da cewa Allah ne turo shi da cewa akwai ranar sakamako wanda wannan shi ya hukunta musu suka yi asara suka ainihin tabi a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya biyo baya da bayani kan ahal kitab wato su ne al-yahud wan nasara yahudawa da kiristoci domin nuni akan cewa idan ku mushrikai ba ku da littafi dan haka kuka musa cewa manzo Allah manzon Allah ne to waɗannan da suke makotaka da ku suke kewaye da ku ahlul kitab su suna da littafi don haka sun ga bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun a cikin littafin da yake hannunsu don haka ku binkita ku bi diddigi na dalili za ku tabbatar da abin haka yake ko da kuwa wasu sun musa zai zanto musawa ce ta bijirewa abin da yake na gaskiya bacin sun santa ba wai musawa ba ce ta rashin sani ko a bayanin da ya zo ba bayanin ya riga ya zo musu cikin littattafansu bayanin manzo Allah yana na cikin at kuma yana na cikin al da haka idan kuna ganin ku ba ku da ilimi to ku tambayi su wannan ma'abota ilimi masu littafi kamar yadda Allah ya ce wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب waɗanda suka kafurta suna cewa kai ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ka ce da su Allah ya isa shaida tsakanina da ku cewa ni manzon sa ne da kuma wanda a wurinsa akwai ilimi na littafi su ne ahlul kitab al yahudu wan nasara idan kuna ganin cewa ni nake bayanin wannan wahayin da Allah yake saukar da shi zuwa gare ni na cewa in ce da ku Allah ya isa shaida tsakanina da ku na cewa Allah ya tabbatar ni manzonsa ne kuna ganin bayani ne wanda yake fitowa daga wurina to ku binkici ahlul kitab su ma sun san haka domin littattafan da suke hannun sun gabace ni an saukar da su gabannina to ku binkice su za ku samu wannan bayani to da haka shine sai Allah ya biyo baya da batuna ahlul kitab ana cewa bayanin manzo Allah yana nan a wurin su kamar yadda yace alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal alladhi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'itha wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون saboda haka waɗanda suke bibiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda shine wannan annabi wanda bai san rubutu ba bai san karatu ba kuma Allah ya bashi littafin da ya gagari duniya gaba daya wanda ba a taɓa irinsa ba kuma ba za a yi ba domin ƙara nuna cewa wannan aya ce mai girma akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi kuma aya ce mai girma akan fifita shi da Allah yayi akan manzanni da annabawa waɗanda suke kafinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to suna samun shi manzon Allah ta fuskar bayaninsa a rubuce a wurinsu cikin littattafansu na at-taura da kuma al-injil siffarsa shine yana umartar su da abin da yake sananne abin da Allah yake nema a tsayi da shi kuma yana hana su ga abin da yake abinki abin da Allah yake umartar bayi da sai nisance shi kuma yana ci gaba da halatta musu ababen da suke daɗaɗa masu amfani ba masu cutarwa ba kuma yana haramta musu dukkan wani abin da yake ɗauke da cutarwa abin da yake mai matsala kuma dukkan wani nauyi wanda ya naunaye su Allah ya turo shi domin manzo Allah ya sauke musu wannan nauyi shine rabbana wala rabbana wala rabbana abinna amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسع لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شيني إسرا شيني ويدو عنهم إسرهم wal aghlal allati kanat alayhi da haka ya tabbata cikin sahih muslim hadisin abi hurairah da hadisin abdullahi bin abbas Allah ya ce na amsa ba zan dora muku nauyin da na dora ga waɗanda suke gabaninku ba na amsa wannan da haka manzo Allah ya zo da addini sauƙaƙƙen addini addini mai sauƙi mai kyakkyawan tsari shine wanda yake addinin musulunci yuridu Allah yusra wa la yuridu bikum usra وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا kuma kamar yadda ya tabbata hadisin Abi Huraira cikin sahih Bukhari manzo Allah ce inna ad-dina yusrun wannan addini ne wanda yake sauƙaƙƙa a ruwayar al-Imam an-Nasa'i cikin sunan Nasa'i inna hadha ad-dina yusrun lalle wannan addinin sauƙaƙƙa ne bi ziyarati hadha addini wanda yake mai sauƙi sauƙaƙƙa to wannan shine tsarin da manzo Allah sallallahu ya zo da shi shi yasa Abdullahi bin Amr bin al-As ah, kamar yadda yake ah, cikin sahih al-Bukhari inda shi yana karanta ainihin ah, at-Taura littattafan ahlul kitab yana karanta at-Taura da haka sai yake cewa manzo Allah lalle abin siffantawa ne cikin at-Taura da shashin wasu siffofi nasu da alkur'ani ya zo da su da aka yi bayani nuni kan cewa sun sani abu ne wanda yake bayyana a wurinsu in ma an samu wasu daga cikinsu sun kangare sun bijire a'a kawai sun yi hakan ne don ɓoye gaskiya ba wai don manzo Allah ba gaskiya bane sun yi hakan ne don ɓoye gaskiya domin kare maslaha shakhsiyya dunyawiyya don kare bukatar ta duniya sai su ɓoye abin da yake na gaskiya amma ba wai don ba su san shi ba amma ba wai dan ba su gane shi ba kamar yadda Allah ce alladhina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun lalle ana samun bangare daga cikin su ahlul kitab lalle suna kokarin ɓoye gaskiya ta shi manzo sallam a halin kuma suna sanin cewa shine gaskiya din abin da yazo da shi gaskiya ne abin da yazo da shi a addini ne musulunci ne gaskiya ne amma sai su ɓoye su yi watsi da abin kamar ma ba su san cewa haka abin yake ba walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun kamar ba su ainihin sani ba bayan kuma sun sani cikakken sani amma sun musu abin ne saboda girman kai da kangarewa gaskiya bacin a cikin zukatan sun san abin haka yake wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin domin san barra a ainihin ban kasa da kuma son ci gaba da kare matsayin da ake shi na duniya da kuma cutawa manzon Allah sallam da kuma waɗanda suka ainihin yi imani da shi tare da cewa manzo Allah ya bayyana a cikin mutanen da su suna ganin wannan mutanen ba komai bane ba su da wani matsayi a wurinsu suna ganin su ne masu ilimi su ne masu kaza waɗannan ai gidadawa ne to kuma sai Allah ya turo manzo daga cikinsu domin Allah ya cewa lamarin manzanci da annabci zaɓinsa ne yakan aza inda ya dace Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas inna Allah sami'un basir zabi ne na Allah subhanahu wataala ba wai duba ake ga dan dangi ko a'a waye yake gidan wadata ko waye yake da matsayi a Allah yakan zaba da haka sai ya zama kafin turo manzon Allah sallallahu murna suke da fata ina ma a ce annabin karshen zamanin nan yazo ya bayyana mu haɗa karfi da karfe da shi mu murƙushe waɗannan kafura. amma yayin da yazo suka ga ah to ai kuma cikin waɗanda ake cewa za a murƙushe din daga cikin kuma Allah ya fidda shi wannan annabi ne ya fidda wannan manzo din saboda haka sun gane eh siffofin da suka karanta eh gashin sun bayyana lalle shi ne amma tunda ba daga bangaren su yake ba sai suka kafirce suka bujire ma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'inatullahi alal kafirin da ka tsinar Allah sai ta kara tabbata akan masu kafircewa abin da yake ainihin na gaskiya shine alladhina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum alladhina khasiru anfusahum su ne waɗanda suka yi asarar kawukansu suka ainihin bijirewa abin da yake na gaskiya suka ainihin kangare mata da haka sun yi asarar dukkan abin da suka yi a nan duniya sannan kuma za su fuskanci barbar asara mafi girman asara ita ce asarar wato ainihin lahira ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa kowane kafiri yana da gida a aljanna da Allah ya tanada bisa kaddarawarsa bisa hukuncinsa domin nuni game da cikar adalci na Allah subhanahu wa ta'ala ga halittunsa Allah ya riga ya san cewa kafirin nan zai tabbata akan kafirci amma saboda nuna cewa kowane bawa akan sakan ya masa abin da ya aikata da haka tun a matakin farko Allah bai riga ya rasa yadda cewa gidan wa na aljanna ba shi da wannan gidan ba saboda bayin Allah ba su san dukkan ilimi na Allah subhanahu wa ta'ala ba to da haka sai wannan ya bayu Allah ya sanya wa kafirin shi ma gidansa a aljanna bacin Allah ya riga san ne kafirin a sakamakon sanin ilimin Allah gaba daya wannan bayi ba su da iko a kansa ya alau ma baina aydihim ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to da haka wannan gidaje na kafirai sai zanto muminai wanda suka aikata aikin shiga aljanna su za su gaje gidajen su za su gaje kamar da Allah ce ula'ika humul warithun alladina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun waɗancan masu wadancan sifofi da aka ce kadi aflahal mu'minun su ne masu cin gado wanda suke gade gidan aljanna na alfirdaus kuma su ne masu dawwama a cikinta saboda me a sakamakon su sun yi imani kuma sun aikata aiki na kirki domin wannan shi zai baka me aljanna innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula to su kuma kafirai sun rasa imani da haka suka zanto me suka zanto kafirai an gane da haka suka zanto kafirai duk abin da za su aikata na aiki ba zai zanto aikin kirki ko da kuwa a gani ana ganin sa aikin kirki ne amma rashin wannan imanin ba zai ba shi matsayin aikin kirki ba wajen Allah subhanahu wataala to da haka sai su gaje waɗannan gidajen nasu to kaga sun yi asara kamar yadda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari yayi nuni zuwa gaka cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan an tawili ayil Qur'an rahimahullahu ta'ala shine alladhina khasiru anfusahum suka yi asarar kawukansu. ashe kaga anan zamu gane ashe riba cikakkiyar riba ga mutum shine zanto ya yi imani da Allah kuma ya yi aiki da abin da wannan imanin yake hukuntawa na aiki ko da kuwa ana ganinsa a duniyance ya rasa komi to wannan shi ya ci riba amma dukkan wanda ya rasa imani ya rasa aikin kirki to duk irin abin da ake gani ya samu na duniya to wannan bai ci riba ba yayi asara shi yasa Allah ce ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu mutadin wadanda suka musanya shiriya da bata suka zabi bata akan shiriya matsayin suka yi canji shi yasa Allah ya kira abin da mai da alishtira alistibdal kaga ciniki ma an ci masa alishtira saboda mai eh babul iwas ne ka ba da wani abu a baka wani abu kaga an samu me canji sai Allah ya ce wannan cinikin nasu ai babu riba saboda sun rasa imani sun rasa aikin kirki to amma waɗanda suka yi imani suka yi aikin kirki to su ne suke da cikakkiyar riba su ba faduwa a cikin kasuwancinsu ba faduwa mun gane ba shine Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur innal ladina yatluna kitaballah lalle wadanda suke karanta littafin Allah karanta littafin Allah ana annabi mai haƙiƙanin karanta shi an gane ba الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمن به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون waɗanda aka basu littafi kuma suke karanta littafin haƙiƙanin karanta shi wannan ya shafi dukkan wanda aka basu littafi ahal kitab al-yahudu da mu musulmai suke karanta shi haƙiƙanin karanta shi to me ake nufi da hakikanin karanta shi ma'ana suke bin littafin ay yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi shi yasa zamu ga lafazu tilawa yakan zo bi ma'anar littiba da ma'anar bi tala yatlu tilawata akan ce tala idza taba kamar yadda Allah ce wal qamari idza talaha da kuma ainihin wata shi ma na rantsi da shi idza talaha idan ya biyo bayan ita rana kaga tala ana nufin idan ya karanta ta da yake nufi kenan ai idza taba'aha idan ya bita to shine yatumul kitab Allah suna karanta littafin Allah cikakken karanta wa qamus sala kuma suka tsayar da sallah anan ba a ce suna yin sallah ba sai aka ce wa aqamus sala min aqama yuqimu iqama nuni akan cewa suna yin sallah cikakkiyar sallah bisa yadda Allah ya yi umarni bisa kuma yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karantar da cewa hadisin Malik bin Huwair Abu Sulaiman cikin sahih Bukhari sallu kamar aikum usalli kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su a bayyane da kuma a koyi an gane ba wani abin su ciyar da shi a bayyane wani abin kuma su ciyar da shi a boye wasu wanda za a ciyar su ba su a boye wasu kuma su ba su a bayyane haka suke yi Allah ce suna fatan wani ciniki wanda yake mai riba wadda babu asara a cikinsa babu asara a cikinsa to da haka waɗannan su sai suka yi asara ta duniya da kuma babban asara ta zahira shine Allah ce na khasiru waɗannan sun yi asara ta ne anfusahum kawukansu ya zanto duniyar ta tafi babu riba kuma lahiyar ma za su je babu riba kuma nan ne daman gidan tabbata to a sha kaga mai hankali sai ya kokarin ɗaukan mataki tun kafin numfashinsa ya ƙare a nan duniya wajen ƙoƙarin yin kasuwancin da zai samu cikakkiyar riba riba da babu asara a gobe lahira shine inganta imani da kuma ainihin inganta aiki ya zanto aikinka nagartaccen aiki kana matsayinka na mai imani kullum kana kokarin mai kusantar abinda zai kara haɓaka imaninka abinda zai kara mai inganta imaninka kullum kana kokarin nisantar abinda zai bayi zuwa ga imaninka ya samu tawaya ya samu mai ya samu ci baya karshe ma har ya bayi zuwa ga mai zuwa ga ainihin lalacewa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin al-mustadrak na al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi rahimahullah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzon Allah ke cewa innal imana la yakh la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb fas'alu Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum lallai imani yakan tsufa ya lalace ya dagargaje kamar yadda tufafin ɗayan ku yake tsufa yau da gobe ana wanke shi yana koɗewa ana wanke shi haka har ya zanto ya fara fashewa to da haka ku roƙi Allah ya ƙara sabunta imani ya jaddada imani cikin zukatanku to ta fuska ta fuskar aikata ayyukan kirki da kuma nisantar wato ainihin ayyukan sako kada mutum ya zanto ya samu asara domin a aqidar mu ahli sunna wal jama'a shine shi al-imanu qawlun wa amalun wa yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah wato imani furtawa ne kuduri da kuma aiki sannan yana karuwa a sakamakon aikin ta'a kuma yana raguwa a sakamakon mai aikin saƙo. wannan dukkan akwai dalilai a kansu shi yasa zaka samu dukkan eh, littattafai da suke bayani game da al'aqida wato zaka samu sun kawo wannan ka dauki kitabu shari'a na al'ajurri ah, كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة آه، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنا نعم لكائي كتاب التوحيد نا ابن مندة كتاب الإيمان نا ابن مندة كتاب التوحيد نا ابن كتاب السنة نا عبد الله بن أحمد بن حنبل كتاب السنة نشيء الإمام أحمد بن حنبل كتاب السنة نا أينشن آه وتؤينشن المروزي kitabu usul sunna na ibn abi zamanin kitabu sarih sunna na al-imam abu ja'far a dabari an gane duk za ga an kawo wannan bayani imani magana ce kuduri aiki ne kuma yana karuwa a sakamakon aikin ta'a yana raguwa kuma a sakamakon aikin sabo to mai son ya samu riba mai inganci me yake wajibi a kansa shine kokarin kusanta dukkan abin da zai haɓakar da imaninsa saboda wannan riba tana da alaƙa da imanin ne idan imanin ya haɓaka ya inganta ya daidaita to aiki kuma sai ya ƙara kyau shi ma zanto ya inganta ya daidaita to wannan sai ga ribar ka ta ƙara mai faɗaɗa ta ƙara gidawa a nan a harkar duniya dukkan abin da mutum yake gan cewa ribarsa za ta haɓaka to shi yake ƙara mai mai da hankali a kansa shi yake kusanta shi yake ƙoƙarin inganta wannan fa game da duniya to ina kuma ga sakamakon lahira tare da cewa imani in ya inganta aiki ya inganta jin daɗin ba wai iya lahira ba a har duniya ba har duniya ba kamar wanda ya rasa imani na'am ya kuma rasa aikin kirki to yakan yi asara a nan duniya da lahira gaba ɗaya to haka wanda ya samu wannan imani da aikin kirki yakan ci riba nan duniya da kuma lahira ta yadda Allah zai inganta rayuwarsa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuqiyannahu hayatan tayyiba wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun tun a nan duniya zai samu rayuwa mai inganci ko da kuwa a mahanga a lissafi a maduba ta 'yan duniya suna ganin a cikin kunci yake a cikin matsala yake to yana cikin jin daɗi saboda wannan imani da saboda wannan aiki na ƙura da yake da shi zai na jin wani ɗanɗano yayin da ya aikata aikin kirki Allah zai na sa masa jin daɗi da kwanciyar hankali a cikin zuciyarsa shi yasa ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihi muslim hadisin anas bin malik manzo Allah ke cewa salafun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman ababe uku dukkan wanda suka zanto cikinsa to zai samu ɗanɗano na imani an ya kuna wa rasuluhu a habba ilaihi min masu ba ya zanto Allah da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gari sama da dukkan wanda yake ba su ba wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kuma ya zanto yana son mutum ba dan komai yake son sa ba sai don Allah kaga shi ma wannan mai ya koma zuwa ga Allah ne an يكره أن يعود في الكفر an إذ أنقذه min kama كما يكره أن يقذف في النار kuma ya ƙi komawa cikin kafirci ya ƙyamaci kafirci bayan Allah ya riga ya tsamatar da shi daga kafircin kamar yadda zai ƙi a ce an ɗauke shi an jefa shi cikin wuta to dukkan wanda yake jin musulunci shine sama da kowane addini ta zai ji haka shine a gani a aikace to zai na jin ɗanɗanon imani tare da shi saboda yadda da da Allah wannan yadda da da Allah ta hukunta masa mai bin abin da Allah ya ce ya bi da barin abin da Allah ya ce bari wanda wannan shine aikin kirki shi yasa ya zo cikin sahih muslim manzala ga cewa zaqa ta'amal iman ya dandani ɗanɗano na imani man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula dukkan wanda ya yarda cewa Allah shine abin bautarsa ubangijinsa subhanahu wataala ya yadda da musulunci cewa a matsayin shine addinin sa ya yadda da manzon Allah cewa shine manzon sa to wannan riba ta duniya zai same ta kuma ga riba ta lahira ita ce mafi zantowa cikakkiyar riba sannan kuma wanda ya zanto ya rasa imani ya rasa aikin kirki to anan duniya ma zai yi asara haka kuma gobe lahira game da me ya game da asara mafi girma shi yasa Allah ce minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun ma annabi wa in asabatu fitnatun nin qala lah ala wajhi khasira duniya wal akhirah dhalika huwal al-khusran al-mubin shine alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun su waɗannan ba sa yin imani ba za yi imani ba a sakamakon abin da Allah ya riga ya hukunta ya zartar na tabbatuwar wato ainihin bata a kansu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الله تي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا waye wanda yake mafi zalunci sama da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya jingina ta ga Allah au zaba bi ayati ko kuma ya ƙaryata ayoyi na shi Allah subhanahu wa ta'ala innahu la yuflihu zalimun lalle yanda lamarin zai kasance ga masu irin wannan aika aika shine azzalimai ba sa rabota abin nufi ba za su rabota ba a sakamakon wannan aika aikar da suke wato anan Allah subhanahu wata'ala sai ya biyo baya da bayanin wato ainihin sakamako da makoma domin nuni akan cewa waɗancan da bayani ya gabata a baya game da kangarewarsu da bijirewarsu da suka yi ta gaskiya ta dukkanin ɓangarorinsu gaba ɗaya to abinda suka yi zalunci ne sakamakon azzalimai kuma shine wuta da haka sai Allah ce ba za su rabota ba ba za su rabota ba amma waɗanda suke kishiyarsu su ne wanda suka yi imani suka aikata aikin kirki to waɗannan su ne masu rabauta waɗanda Allah ce alladina yu'minu bil gaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون Allah ce waɗannan su masu rabota a sakamakon me imani da aiki da abin da imani yake hukuntawa to waɗannan kuma kishiyoyin waɗancan ne su babu imani balle a samu aiki da abin da imani ke hukuntawa da haka waɗancan su ne masu rabota kishiyoyinsu za su zanto ba masu rabota ba shi yasa Allah ce innahu hula yuflihu zalimun lalle azzalimai ba sa wato ainihin rabota dukkanin bangarorinsu a bangarorin kafiran da ake magana da su imma dai zanto ahal kitab su ne al-yahud wa nasara wa imma kuma wato ainihin mushrikai to idan muka duba ayoyin za mu ga duk ayoyin sun shafi mai waɗannan ɓangarorin sun shafi yahudawa sun shafi mai nasara yan mishan wanda su suke da littafi sannan kuma sun sahu mushrikai waɗanda ba su da littafi to kaga da Allah ce wa man azlamu waye wanda yake mafi zalunci sama da mimman iftara ala kadiban wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ga Allah kaga waɗannan mushrikai kenan waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa Allah suka sanya wa Allah ababen tarayya suka sanya wa Allah mala'iku a matsayin cewa mai wato ainihin mata ne ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane suka taranya Allah da ainihin wasu ababen tarayya da shi Allah din subhanahu ta'ala ta fuskar zantowar wasu ainihin ta Allah da bauta ba da kaga waɗannan ne mushrikai ne ba su da littafi suka yi shirka da Allah suka taranya Allah da waninsa subhanahu wa ta'ala kaga sun kirkiri ƙarya sun yi ne sun jingina wa Allah sun jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahihi muslim manzar suna muke cewa Allah ya ce ɗan adam ya karyata ni kuma ɗan adam ya zage ni da yake rai cewa ba zan ainihin dawo da shi ba bayan mutuwarsa ya karyata ni ya zage ni kuma da ya jingina min ɗa ya sanya mini abokin tarayya to kaga mushrikai sun yi wannan sun tarayya Allah da bauta shine summal ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun kamar yadda ya gabata a baya sannan kuma aukaz zaba bi ayati ko kuma waɗanda suka ƙaryata ayoyin shi Allah su ne mai al-yahudu kaga yahudawa gaskiya ta bayyana gare su suka ƙaryata suka musu wannan gaskiyar haka annasara kiristoci su ma sun kirkiri ƙarya sun jingina wa Allah ta fuskar mai cewa annabi isa dan Allah ne Allah ya riki mai ya riki ɗa wa qalu takhadallahu waladan subhana بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا kaga سيما قالك gane kenan bangarorin da sun shigo ka san farko na aya wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiban ya shahu mai mushrikai da annasara kristoci au kazzaba bi ayati wannan kuma ya shahu mai al yahud sai ne suka karyata suka bijire bacin ga bayani na manzar sallallahu suka karyata suka bijire tare da cewa kuma dukkanin su gaba daya sun yi tarayya wajen karyatawa ne sun yi tarayya wajen karyatawa shine Allah ce faman azlamu mimman kadaba ala Allah wa kazzaba bis-sidqi idh ja'ah alaysa fi jahannama maswan lil kafirin waye wanda yake mafi zalunci a ban kasa sama da wanda yayi wa Allah ƙarya ko kuma ya ƙaryata gaskiya ta zo masa Allah ya ce to shin jahannama ba ita ce masauki makomar masu kafircewa Allah ba amsa ita ce makoma ita ce makoma ta masu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala a wani wuri kuma sai Allah ya ce to jahannama ba ita ce makoma ga masu girman kai ba domin nuni kan cewa akwai waɗanda suka kafircewa gaskiya ɗin dan kawai kafircin ya zama jikinsu suna gan cewa shine ne daidai domin abin da suka samu iyaye a kai. akwai kuma da suka kafircewa gaskiyar dan girman kai sun gane gaskiya ce karara suka kafirce mata da haka a wani wurin sai Allah ya ambaci wa makoma ce ga masu girman kai a watar ladina watar ladina wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannama matwan lil mutakabbirin wa yawmal qiyamati ranar alqiyama tara alladhina kadhabu ala Allah zaka ga waɗanda suka kirkiri karya ga Allah subhanahu wataala wujuhuhum fuskokin su muswadda domin nuni ga makomarsu sai Allah ya ce shin wutar jahannama ba ta zanto ce matabbata ba ba ta zanto ce makoma ga masu girman kai ba lallai ita ce makoma ga masu girman kai a wannan kuma ranar za ga fuskokin wasu suna haske wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira haka wujuhun yawma idin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غابرة ترهقها كاترة ما يجاو أولئك هم الكفرة الفاجرة سنمي ويوم القيامة الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم maswan lil mutakabbirin a sakamakon rashin imani to daman imani shi yake haskaka mutum mun gane ba imani shi yake hukunta mutum ya aikata ayyukan kirki da haka a ranar alkiyama wannan imani da wannan aiki kirki sai su haskaka shi sai zanto yana sheƙi fuskarsa tana kyalli shine yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh mun gane ba ranar da wasu fuskokin za su na haske suna kyalli kuma wasu fuskokin suna baki wuluk an gane ba wannan shi ne to anan za mu ga Allah ya ce wanda yake mafi zalunci a ban ƙasa wanda ya ƙirƙiri ƙarya jingina wa Allah wato shirka kenan shirka Allah ya ce mata zalunci saboda me saboda ai zalunci ne haƙƙin wani ne sai ka ba wani wannan mu shi ne ne zalunci wada'u shay fi ghairi mawdi'i to ta Allah da bauta da bautawa Allah haƙƙi na Allah subhanahu wataala sai ka ɗauke shi kuma ka bai wa wani Allah ko ka taranya wani Allah da Allah cikin wannan aikin bacin na Allah ne shi kadai wannan ne sunansa zalunci da haka zalunci a nan shirka ke da haka shirka ta zanto mai zalunci kamar yadda Allah ya faɗa game da Luqman wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ce mai girma duk girman zalunci to zalunci shirka sama yake da shi kuma Allah ce wal kafiruna hum zalimun wato kafare suna hakikanin azzalimai kuma yace alladina amanu wa lan yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum mutadun waɗanda suka yi imani ba su tako da imanin da zalunci ba mai aikin da zalunci ana shirka kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari sahih muslim hadisin abdullahi bin mas'ud manzala ce ai shirka ake nufi to waɗannan su suke da tsaro da kariya kuma su ne wato ainihin shiryayyu to wani wuri kuma za mu ga Allah ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khiz wa lahum fil akhirati azabun azim cewa waye wanda yake mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya hana a ambaci Allah a masallatan Allah an gane ba wannan shine wanda yake mafi zalunci a ban kasa to nan kuma an ce mafi zalunci wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ya ƙaryata ayoyi na shi Allah subhanahu wataala can kuma an ce wanda yake mafi zalunci wanda ya hana wato ainihin a ambaci Allah a masallaci an gane to me ake nufi a nan abin da ake nufi ma'ana ta fuskar masu ƙirƙirar ƙarya to mafiya zalunci a ɓangaren su su ne wanda suke ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah subhanahu a ɓangarorin kuma hana alkhairi ga bayi to wanda ya hana a shiga masallaci a ambaci Allah to shi kuma yafi shi ya fi zalunci a wannan bangar kun gane wannan kenan a bangare kaza to wannan shi ne. a bangare kaza kuma na irin wancan bangaren to wancan shi ne. a shi ne kadru bi ayati sai Allah ce innahu la yuflihu zalimun lalle azzalimai wato ainihin ba sa rabota waɗanda suka taranya Allah da waninsa shine wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin kada ka kuskura ka kirawo abinda ba zai amfanar da kai ba ba zai kuma iya cutar da kai ba ka bodata masa kyale Allah subhanahu wataala idan ka aikata haka to lalle kai kana daga cikin azzalimi abin nufi kana daga cikin mushrikai masu tarin ya Allah da waninsa cikin bauta wa bihadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin